bayan haka imuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci da albarka na talata da laraba yau sha daya ga watan rabi'u tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da da da dari hudu talatin takwas wanda kuma yake daidai da goma ga watan daya miladiya ta dubu biyu da sha bakwai a wannan majalisi namu na mako mako na mako bibi ko da muke karatu a cikin littafin eh, mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi نا الإمام شمس الدين أبو بكر محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا جيني درس سمو نتسا إلا بير شكين وانا للتاتي جيرن وانا درس سمو وانا مسلاتي نتينا فليبي لسبع إلا لا وانا كما ابن القيم رحمه الله تعالى شكين وانا للتاتي ناشم البركة ومين مكتني بيقوشي بينا وانا مكان أكم الأقوبات التي تترتب على الذنوب والمعاسي wato irin hukumomi da Allah subhanahu wata'ala yake yi ga masu laifuffuka da sabon Allah ba tare da suna tuba su koma zuwa ga Allah ba da ya magana cewa hukumomin nan iri biyu ne akwai hukumar da take akwai al'ukumatu shar'iyya akwai al'ukumatu qadariyya akwai hukumar da take ta shari'a ce ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta cewa wanda ya laifi iri kaza ga irin horon da za a yi masa shine abin da ake kira al akwai kuma hukumar da take kadariya ce wato ubangiji subhanahu wata'ala yakan jarrabi bawansa da wasu hukumomi a dalilin saban Allah a dalilin zunubai na hukuma ko ne ta kasance a jikinsa ko ta kasance a zuciyarsa wato ko ne ta kasance shafi jikinsa ko zuciyarsa ko ta shafi duka ta taba gangar jikinsa kuma ta taba kwan zuciyarsa ko ta kasance a nan duniya ko ta kasance a lahira waɗannan duka su ne nau'ukan hukumomi da ibn qayyim rahimahullah ta'ala yake mana magana a kansu yana mana magana a kan tafsirin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فذلك الفوز العظيم وانا آية كتي كو آيو يسوني ابن القيم رحمه الله تعالى اوكو فسرت انكرا سندي قباتا اندي مغنر ابن اكي نفيد السيئات توقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته زي ما قال مي اكي نبي ده السيئات وقت اللي يتوقوا آه، ما آه، قال خطبة الحاجة ده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عايز يقول وصوا لبسكين بيانانسا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يعني ما قال أكمل أكيد في سيئات أعمالنا wanda ya yi daidai da wannan ayar da suke cewa waqihi musayyi'at wa man taqi sayyi'at yawma idhin faqad rahimta yace as-sayyi'at ko dai zama ana nufin as-sayyi'at min a'malina wato munanan ai munana daga cikin ayyukan mu ayyukan mu akwai na kwarai akwai da ba na kwarai ba to Allah ka tsare mu daga munanan ayyukan daga marasa kyan shine shine ma'anar as-sayyi'at anan ayyukan da suke marasa kyau sai ma idafa anan idafatul nau'i ne ila jinsihi الإضافة بمعنى, بمعنى من أي السيئات من أعمالنا وكما يكتن أي السيئات التي تسوء السيئات التي تسوء التي تترتب على الأعمال abin da zai biyo bayan ayyuka marasa kyau na munar ukuba ko mummunan sakamako shi ake nufi da as-sayyi'at zama as-sayyi'at ay as-sayyi'at zama al bi ma'na al wanda dai a karatun da ya gabata idan ka koma ibn qayyim yayi wannan fashin baki da wannan bayani to shine nan anan yake cewa wa ta'ammal ma tadammanahu hadha al-khabaru 'an al-mala'ikati min madhihim bil iman wal 'amal as-salih wal ihsan ila al-mu'minina bil istighfar lahum yace ka tsaya kai tunani ko ka duba kai karatun talusu dangane da wannan labari da Allah subhanahu wata'ala ya bayar dangane da mala'iku ta yadda Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya ya yabe su da imani ya yabe su da aiki na kwarai shi allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu waɗanda suke dauke da al'arshi da waɗanda suke gefen al'arshi mala'ikun da suke dabula da al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi tare da gode wa ubangijinsu wa yu'minuna bihi kuma suna imani da shi kaga anan ya yabe su da cewa masu bauta wa Allah ne subhanahu wata'ala masu imani da shi masu bauta masa ne ta hanyar tasbihi da tsarkake shi ba dare ba rana ba tsarkautawa sannan kuma masu yin imani da shi ne da yarda da dukkan abin da ya faɗa sannan kuma <clears throat> wal ihsani ila almu'minina bil istighfar lahum Allah ya bayyana da cewa masu kyautatawa ne zuwa ga mu'minai zuwa ga bayan Allah mu'minai ta hanyar nema musu gafara wa yastaghfiruna lil ladina amanu Allah ce suna nema ma waɗanda suka yi imani gafara a gurin Allah waɗanda suka yi imani bayan Allah na ƙwarai da suke doron ƙasa suna bautar Allah sun yi imani da Allah sukan faɗa cikin wasu abubuwa a wasu lokuta na zurbai na kurakurai na saɓan Allah to mala'iku suna can sama kusa da al'arshi ko suna ɗauke da al'arshi suna yin nema wa Allah subhanahu ta'ala gafara cewa waɗannan ɗan uwanmu ne mumine sun yi sabo a lokaci kaza sun yi laifi lokaci kaza Allah ka gafarta musu suna nema musu gafara Allah ya yi su da wannan wa qaddamu bayna yaday istighfarihim tawassulahum ila Allah subhanahu bi sa'ati ilmihi wa sa'ati rahmatihi malaiku suka yi tawassuli suka nemi tsari da kamun kafa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, da ya gafarta wa mu'minai suka yi tawassuli da yalwar ilimin Allah subhanahu ta'ala da kuma yalwar rahmatsa cewa Allah subhanahu wata'ala yana da ilimi mai yalwa ilimin Allah subhanahu wata'ala ba ya da iyaka ba kuma wani abu da yake fita da karkashin ilimin Allah subhanahu wata'ala babu shi ko mun kankanta sa ko mun girman sa a sama yake ko a ƙasa yake sauraka suna tawassuli da wannan yalwataccen ilimi na ubangiji suna kuma tawassuli da yalwataccen rahamarsa wacce ta yalwaci komai babu wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta a doron ƙasa ko a cikin samaniya wanda baya samun wani abu na rahamar Allah kowanne ne ko ba me yake yi ko ta rahamar ubangiji subhanahu wata'ala da yake wato kai kawo a cikin ta suna tawassuli da waɗannan sifofi manya-manya daga cikin sifofin Allah guda biyu da an san cewa yana daga cikin adabul du'a ko asbab kabulul asbabul ijaba kana so Allah subhanahu wata'ala an shi addu'ar ka kone karka shigar da karka tawassuli da sunayensa rika tawassuli da sifofinsa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku roƙe shi da waɗannan sunaye na shi mafi kyau yana da sunaye mafi kyau za ku yi addu'a ku roƙe shi da waɗannan sunaye ku yabe shi da waɗannan sunaye ku ambace shi da waɗannan sunaye ku kirawo shi da waɗannan sunaye ku roƙi Allah subhanahu wata'ala da su haka mala'iku suna dabbaka wannan a cikin addu'o'insu suna cewa ya ubangiji rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ya ubangijinmu rahamar ka da ilimin ka sun yalwaci komai to ka yalwaci komai ta fuskar ilimi ka yalwaci komai ta fuskar rahama babu wani abu wanda yake fita daga karkashin ilimin kamar yadda babu wani abin da baya shiga karkashin rahamar Allah subhanahu tun lokacin da ya halitta ya rubuta wani littafi wanda yana nan wajensa kurin wajensa na inda al'arsh inda ubangiji bani wata ala cikin wannan littafin da ya rubuta ce inda rahmati ta ghadabi ramata ta yalwaci ko tarin jayi tarin jayi fushina to shi da suke tawassuli da wannan sifar ta rahamar ubangiji ya ubangiji ka zai yalwataccen ilimin kasancewarka mai wartacciyar rahama ka gafarta ma waɗannan bayan na ka rike doron ƙasa waɗanda su suka yi imani da kai kuma suka saba maka ce fasi'atu ilmihi tatadammanu ilmahu bi dhunubihim wa asbabiha yalwar ilimin Allah subhanahu ta'ala ta kunshi iliminsa dangane da zunubban da bayansa suke yi ya san zunubban da bayansa suke ya kuma san asbab wato dalilan da yasa suka yi wannan zunubai Allah ya san su wani da wani sun yi laifi kuma ya san menene dalilin da yasa suka yi wannan laifin wa da'fihim 'an al-ismati la kashi 'an al-ma'siyati wa da'fihim 'an al-ismati ko ba su da ba su da ba su da isma ba su da isma ba su da abinda zai hana su yin laifi ba kamar mala'iku ba mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya gina halittar su ginin da ba ba zai yi su saban Allah ba saboda a ginin tun farko ba yi su saba Allah ba ginin ba tsarin halitta su ba ta karɓar saban Allah ba tun farko saboda ka Allah ya haka ya yi su la ya sunan Allah ma a amarahum bautar Allah a gurin su kamar shakan numfashi ne a gurin ka san kana shakan numfashi wani abu ne wanda ya zama ɗabi'ar ka ba zai yi ka rayu ba shakan numfashi ba da an saka inda ba numfashi zaka fara ihu a fito da kai a fito da kai zaka mutu to haka su ma bautar Allah take a wajen su kamar shaƙar numfashi kaga wani abu ne jibilli ba ka zauna kana shaƙar numfashi ba kana cewa kana jiran ladan da Allah ya yi maka cikin numfashin da ka shaƙa wanda ni'imar Allah ce kake shaƙa sai dai kai ta godiya a kanka kai yanzu ake neman kai ake bi bashi a kai kake bin wani bashin lada ba to mala'iku haka suke amma mutane ubangiji subhanahu wata'ala ya hada halittar su ya yi musu ginin halitta da bangare biyu suna da sifa malakiya suna da kuma sifa shaitaniya to sifa irin ta mala'iku wajen bautar Allah kenan sai kuma sifa irin ta shaitani wajen sabon Allah saboda wanda ya rinjaye shi zai ja shi zai ja dan adam dan bangaren sifar mala'iku sai rinjaye akan shi sai ga cewa harkar bautar Allah ta fi yawa a cikin rayuwarsa kuma sifar shaidanu ce sai rinjaye a tare da shi sai ga kuma harka shaidana ce ta yawa a cikin rayuwarsa ba haka shi yana da kowanne zai iya nan zai iya nan Allah subhanahu wataala ya mishi wannan wannan tarkibar ya yi gina shi akan irin wannan wannan ginin to haka Allah subhanahu wataala ya san wato faffaɗan ilimin sa ya san bayan da nasu sun yi laifi ya san ko me ya jawo suka yi laifin ya san kuma cewa suna da rauni ba su da isma ba su iya wato ba su da abin da zai katange su daga saban Allah wasila ya aduwihim wa anfusihim wa hawahum wa tibaihim Allah ya san cewa kuma makiyin su shine shedan da yaransa sun fi karfin su sun yi nasara akan su sun ci galaba akan su haka nan zukatan su da soyayyen zukatan su da dabi'un su riba riba dabi'a da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da ita ta sha'awa dabi'a ta so ta ta ta kwadayi ta wasu abubuwa irin waɗannan waɗanda sukan kai shi wani lokaci ya burma cikin ramin sabon Allah ba tare da ya ankara ba to don Allah ya san dan adam yana tare da waɗannan abubuwa haka kaga cikin sifanta tashi da cewa wata ita kulla shi rahmatan wa ilma kalmar wa ilma din nan tana nuna cewa kina wasu ya Allah duk ka san waɗannan abubuwa dangane dan adam ka san me yasa ya laifi ka san eh, ɗabi'ar da ka halicce shi akan ta ba ɗabi'ar ba ce ka san yana da makiyin shedan wanda ba kullun yana yana bibiyarsa yana cin dunduniyarsa yana gaya zai yi masa ramin mugunta ya fada ciki ga zuciyarsa da aka halice da ita na akwai hawan nasu akwai duniya akwai waye waye to duk wannan kalmar wa ilman ishara ce zuwa ga cewa Allah duk ka san waɗannan abubuwa wa ma zuyyina lahum min ad-dunya wa zinatiha da abinda aka kawata wa mutane dan adam ko yan adam na kawar duniya zuyyina lin-nasi hubbu shahawati min an-nisa Allah ya sa musu sha'awa a abin nan a zuciya ya sa musu kawa ya kawata musu duniya saboda haka ubangiji ka san duk da wannan wa ilmahu bihim iz ansha'ahu min al-ardi wa idhum ajinnatun fi butun ummahati kuma Allah ka san su yadda ka fara halitta su tun farko ka san ya ka fara halitta su Allah ya san yadda ya fara halitta su daga kasa ya kuma sanya su ga zama jarirai a cikin abin nan cikkunan iyayensu mata huwa alam bikum idza ansha'akum min al-ard wa id antum ajinnatun fi butun ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa alam liman ittaqa ubangi subhanahu wa ta'ala shine a'lamu bikum ya fi ku sanin kanku kai dan adam Allah ya fi ka sanin kanka idza ansha'akum min al-ard inda ya shiye ku daga kasa ya sa halicci asalinku nabi adam alayhi salam ce shi da turbaya da kasa da yumbu wa iz antum ajinnatun fi butun ummahatikum da kuma lokacin da kuke jarirai a cikin iyayen ku mata ubangiji wa wata'ala sai san irin yadda kuka kasance a wannan halin a wannan yanayi ko ba ku san sanda kuke cikin wannan yanayi ba ku san komai ba la ta'lamu na shay'a ba ku san komai ba dangane da yadda halitta ku ta kasance a cikin iyayen ku cikin iyayen ku mata to Allah cikin yalwataccen ilimin ka duk kai ka san wannan wa ilmuhu sabiq da annahu la budda an ya'su kuma wannan ilimin da suke tawassuli da shi ya kunshi ilimin ubangiji subhanahu wata'ala na cewa ya riga ya sani cewa daman za su saba masa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci dan adam ya san cewa dan adam yana da tarkiba yana da wannan ginin da aka yi masa na yayi daidai ko ya saba ubangiji ya san wannan kuma dukkan wani aiki da bawa zai yi ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya san abin da zai yi tun kafin tun kafin halicce shi tun kafin Allah subhanahu wata'ala <coughs> ya halitta sama da kasa da shekara 500 Allah subhanahu wata'ala ya gama rubuta dukkan aiki da dan adam zai yi da dukkan abin da zai faru a duniya wani da ya riga rubuta wannan ya tafkake wannan wannan bayan iliminsa wanda ya ya gabata wanda ba ya da wani farko ba wani lokaci da za a ce da bai sani bai da ya sani daman can da saninta sannan kuma bayan ya sani ya rubuta saboda ka ubangiji wani wata ala ya san duk abin da masu saban Allah za su saba masa da shi wa annahu wa annahu yuhibbu al-afwa wal kuma shi ya mai san afuwa ne mai san gafara ne wa ghairu zalika min sa'ati ilmihi alladhi la yuhitu a ahad siwa saboda kalmar da suka faɗa ta rabbana wa sa'ita kullu shay'in rahmatan wa ilma duk ta ƙunshi wannan ta ɓangaren ilimi suna tawassuli da ubangiji subhanahu wataala da ilimin sa wanda duk ya san waɗannan abubuwa da dan adam ya wuce da duk ka san waɗannan abubuwa da dan adam kai masa gafara ka yabe masa sannan wasi'a wa gairu zalika da sauran ire-iren abubuwa irin wannan min da ilmihi na da yalwar ilimin sa alladhi la yuhitu bihi ahadun siwa wanda babu wanda zai iya kewayewa da ilimin Allah wala yuhituna bihi ilma ba za a iya kewaye ilimin Allah gaba ɗayansa ba wani abin da za ka sani sai dai ka dan san wani dan binci ne wani dan kankanin abu wanda bai taka kara karya ba ba a ma ambatansa in ana ambatar ilimin Allah subhanahu wataala in za a tara ilimin halittu duka na farkon su da na karshen su na saman su da na da na kasa mutanen su da aljanun su da kowa da mala'ikun su duka da a tara ilimin su to in aka kwatanta shi da ilimin Allah subhanahu wataala kamar dan tsuntsu ne ya zo bakin katan teku ya sanya bakinsa ya tsatsagi ruwa a tashi bai me yayi ta abin da ya haka haka annabi al-qadir alaihi salam ya ga annabi musa alaihi salam cewa ilimi na da ilimin ka gaba ɗaya haka kara shi bai fi wato kamar tsuntsu ya zo bakin teku wannan tekun da muke ciki ya sa bakinsa ya tsatsagi ruwa ta shi teku ya san ma an tsatsage shi shi sa Allah ce ma utitum min al-ilmi illa qalila duk abin da kuke tsammani kuna da shi na ilimi to dangane da ilimin Allah dan tsankani bai taka kara karya ba wanda duk wani abu da kuke takama da shi na ilimi kowane fanni ne na ilimi dangane da ilimin Allah wannan ilimi ne wanda yake kankani kankani matuƙa kwarai da gaske to haka ilimin ubangiji wani wata alaba wanda zai kewayewa da shi kuma dan adam haka zai zauna dole ya hakura ya haƙura cewa akwai abubuwa da yawa wanda suke yake kusa da shi dab dab dab da shi amma ba zai iya gane su ba bai gano su ba zai kuma gano su ba يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا روحي وانا وانا da shi ne duk wanda da yake rayuwa duk wani abu mai rayuwa ma da shi yake rayuwa wanda babu wani wanda ya taba inkarin akwai ruhi tare da adam duk yadda mutum ya kai ga kafirci da taurin kai da kangarewa da rigima ba zai ce babu ruhi ba dole ya sani ga wannan yana gare saboda ruhin sai yana tare da shi ga wannan ya mutu saboda ruhin ya fita amma hakika hakikatun ruh mahiyatun ruh menene wannan ruhi me yake nufi ya yake ba wanda zai iya maka wannan bayan kare shiga cikin dan adam yana tare da shi kullum inda zai shiga ya fita amma ba zai iya maka bayanin sa ba kaga ashe dan adam har yanzu da saura abubuwa da yawa bai san su wanda na kusa jikinsa kenan na jikinsa abu da yake tare da shi bai san sirrinsa ba to gare kuma a ce abubuwa da suka yi nisa kawai dan dan tara masa wani abu wanda zai rika tinkaho yana kafafa da shi amma ba ba wani abu bane aka dangana shi da ilimin Allah wa sa'atu rahmatihi tatazammanu annahu la yahliku alayhi ahadun min al-mu'minina bihi ahli tauhidihi wa mahabbatihi yana daga cikin kuma yalwar rahamarsa tunda sun yi tawassuli da yalwar rahamarsa ya sai ta kulla shi rahmatan to yana daga cikin yalwar rahamar ubangiji ko abinda ubangiji wato rahamar ubangiji ta kunsa yalwar rahamarsa ta kunsa shine babu wani mumini da zai halaka saboda Allah subhanahu wataala ya rike Allah subhanahu wataala kuma ya halaka musamman wanda yake ahli tauhidihi mai ta Allah subhanahu wata'ala wa mahabbatihi mai san Allah da yayi imani yana ya yarda da Allah yana san Allah ko yana kadai ta Allah Allah ba zai bashi ya halaka ba to suna cewa ubangiji kana da wannan rahama kai ke da rahamar da za ka tsare mumini mai san ka mai imani da kai mai kadai ta ka daga daga halaka ka gafarta ma waɗannan bayanka su ma su samu shiga ƙarƙashin wannan rahamar taka fa innahu wasi'ur rahma ubangiji mai yalwar rahama ne la ya kurdu an da rahmatihi illa al-ashqiya babu mai fita da karkashin da da'irar rahamarsa sai sai wanda suke matsiyata da suke matsiyatan lahira matsiyatan lahira su ne waɗanda za su zo lahira ba su da komai za su zo lahira ba su da komai wala ka san da ake yi wa kowa sakamako bisa aikinsa su babu abin da suka zo da shi ballantana a yi musu sakayya a kanta kuma sun zo da wani abu to wani abu ne da ba zai amfane su a lokacin ba ko dai saboda a duniya sun cinye ladan aikin sun yi ba don Allah ba saboda haka abinda suka samu na yabo da lambar girmamawa da wane ne duk da aka yi musu don wannan kuma suka yi to shi kenan wannan shi ne daban su tun da ba don Allah daban suka yi ba sun je lahira babu komai da su ce Allah ya musu duk abin da suke so ya musu sun yi suna an san su an yabe su an ce sai su shi kiran magana ta kare ana ko kuma a sun yi na kirkin amma kuma sun yi wa mutane sun cuci jama'a saka suka je lahira babu abinda mutane suna neman a biya su hakkinsu ga su da sallah da azumin litinin da alhamis da umara da hajji da abubuwa ga su na iri-iri manya-manya su amma kuma sun je da laifukan mutane da yawa a wuyansu wanda wannan Allah subhanahu wata'ala baya gafarta mutum wannan sai shi mai laifin wanda aka yi laifin ya tsaya shi to anan ne kuma kowa zai yi ta a lokacin da kowa ba zai rena abin da zai samu na lada ba ko da fara ɗaya ne ko kwalli ɗaya ne saboda yana tsammanin wannan kwalli ɗaya ɗin nan zai iya rinjayar da mizanin sa na kirki ya zama aljanna saboda haka da zarar ya ga wanda ya cuce shi to ba abin da kuma zai raba su wallahi sai ya karba ya karba ya karba hmm. to kuma ana gaban sarkin da yake adali ba wanda ake zalunta a gabansa sauraka za a zo ce to ka biya shi ana iban alherin da ya yi a nan duniya ana ta zuba ma wancan waɗancan da ya cuta a lokacin akwai kuɗi ne da kowane abu da za a je a kawon a fito da shi ce nan kuke bi na gashi babu to kaga waɗannan ba su ba ba sa ba sa komai na rahama ubangiji ba wala ashqa min man lam tasa'hu rahmatuhu allati wasi'at kulli shay babu ce kamar wanda rahamar Allah da tailoci komai shi ba ta shi ba ya kasa samun dosalanta wannan rahama ta lahira kira amma rahama ta duniya wannan kowa sai ya shiga cikinta da mumini da kafiri ba wanda ba ya rayuwa a rahamar Allah halittar ta karan kanta rahamar Allah ce ba shi rai ya ba shi lafiya ya ba shi ci da sha ya ba shi kasar da zai taka ya ba shi eh, iskar da zai shaƙa. ga ranar da zai ga haskenta duk wannan rahamomi rahama ce ta ubangiji yana mumini ba yana mumini yana kafiri zai samu wannan ya ba shi dukiya ila ya ba shi fiye da yadda zai ba wa muminai ya ba shi duniya ya mallaka masa asiran duniyan kanta zamana zai iya gano wasu abubuwan amfani wanda ubangiji ya torewa dan adam ya more ya more su ya mallaka masa sai shi kafiri ne sai ya bashi saboda zama kalkale duk wa kabinan daɗinsa a nan duniya in yi je lahira karab ba komai haka zai je lahira to wannan rahama ta kunshi ta shafi kowa da kowa ba ta kai ta kawai akan mumini ba amma aka je ta lahira wannan wannan banda mumini ba wanda zai shiga cikin wannan rahama ta uku sai wanda su wani wata ga ya ga cancantar ya shiga cikin ta ce wa sa'tubu halil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun ba karamar ubangiji ita ce wace a lahira zai ba waɗannan su kadai ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله sannan sai suka roƙe shi bayan sun yi tawassuli da waccan bayan sun da wancan da waɗancan sifofi صفر إلي في الوال إلي هم ألا لكم صفر يلوال رحمة أقوي بيتنا نمي نمي البردة بوسيري لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العسيان في القسم أقول إن أتابع و... أتابع أبنى القرآن فسأكتبها للذين يتقون لعل رحمة ربي لعل rahamar ubangiji na lokacin da zai raba rahamar sa yana raba ta ne gwargwadon saban Allah in ka yi da yawa ba ka da yawa in ka saba Allah kaɗai ba da ke ta fi ala hasabi da isiyani fil kasami tana zuwa ne daidai gwargwadon saban ka wajen rabo ka zo rabo gwargwadon saban ka gwargwadon dubus din da za ka yi kamar zuga mutane ke saba wa Allah <laughs> eh? to wannan duk kuskure ne na mawaka sai shi ba malami bane ba masani bane ba malamin alqur'ani bane ba malamin hadisi bane ba malamin fiqh bane eh ba malamin wani tarbiya ko wani abu bane a'a mawaki ne maruki yake yaban mutane suna ba shi kuɗi haka in ba su ga ba shi bai musu zambo to kaga duk abin da ya faɗa ba za ka ta mamaki ba shi a tunanin sa daidai yake amma kai ka san cewa kwaba ce thumma sa'aluhu an yaghfira lit-ta'ibin allazina tabau sabilahu sannan suka roke shi su mala'iku cewa ya gafar sama waɗanda suka tuba cikin bayan samominai suka bi hanyarsa suka tuba suka dawo suka bi hanyar Allah wa huwa siratuhu al-musilu ilayhi shi hanyar da za ta kai bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala allazi huwa ma'rifatuhu hanyar ne ita ce sanin Allah wa mahabbatuhu da san Allah wa ta'atuhu da da'a ga Allah da'a gare shi wai ce hanyar Allah tun ya san Allah ya so shi ya yi masa da'a wanda duk ya san wannan ya ke da wannan to wannan shine yake kan tafarki wanda zai kai shi zuwa ga Allah subhanahu wataala to mala'iku suna addu'a cewa ya ubangiji ka gafarta ma waɗannan mutane waɗanda suka tuba suka dawo suka bi hanyarka ma'ana suka dawo suka nemi saninka suka san ka sani na hakika sannan suka suka sannan suka yi maka da'a fatabu mimma yakrah wattaba usabil allati yuhibbuha suka tuba daga abin da Allah subhanahu wata'ala baya so suka bari suka yi watsi da dukkan wani abu da suka san Allah baya san shi sannan suka bi hanyar da Allah yake so zaka suka ce to waɗannan ya Allah ka musu ka musu gafara ka yafe musu so kaga ashe idan mutum yana so ya shiga cikin waɗannan da Allah subhanahu wata'ala waɗannan da mala'iku suke roƙon Allah ya yafe musu to ya sifantu da wannan sifa ba wai kowa bane zai samu shiga cikin wannan gwaggwabar addu'a da mala'iku suke yi da ba a san wato tsawon lokacin da suke yin ta ba suna yi suna nanatawa tunda Allah ya kawo abin da sigar da sigar muzari wa yastaghfiruna lil ladzina tabu wa yastaghfiruna lil ladzina amanu suna neman gafara haka suna yi ne ba wani abu ne da suka yi suka zama abu ne da suke ta yi ba tsautsautawa cikin ibadar da Allah ya yanka musu kenan cikin ibadar su bayan tasbihi da za su riƙa masa kuma su riƙa yi waɗannan mumine da aka sifanta da waɗannan sifofi na sanin Allah da san shi da masa biyayya da tuba da kama hanyarsa cewa su tafi da yanka musu gafara ko da sun yi wani abu na laifi to Allah ka gafarta musu ka kawar da kai daga wannan laifin sun mata aluhu an ya yaqiyahu azabar jahim sannan suka roƙe shi ya tsare waɗannan bayan nashi mumine masu tuba daga azabar wutar jahannama wa an yudkhilahum wal mu'minina min usulihim wa furu'ihim wa azwajihim jannati 'adnin allati wa'adahum biha sannan ya shigar da su waɗannan muminai da kuma muminai cikin iyayensu su ne shine usul cikin iyayensu da kakanninsu abin da ya sama wa furu'ihim da ƴaƴansu ƴaƴansu da ƴaƴan ƴaƴansu abin ya kasa wa azwajihim da matansu na aure ya shigar da su jannati adni aljanna ta zama har abada allati wa'adahum biha wacce ya musu alkawarin ta don haka alherin ba zai takaita a kansa shi kadai ba shi wannan mumini mai tuba mala'ikun suka tashi addu'a don ya zama ya samu kamalar ni'ima kamalar farin ciki sai su roƙa masa hatta zurriyarsa iyayensa da 'ya'yansa da matansa duk su kasance tare da shi a aljanna daga wannan shi ne kamalar ni'ima don yin zan watakila iya tafi shi kadai to zai so a ce ina ma baba shi tana ina ma baban shi ina ma kakan shi ina ma waye din shi ina ma waye din shi to sai kasance saboda ni'imar ta cika sai Allah tattara masa duk wanda suke dangin sai hada masa su zaka kera kewaye da dangi a aljanna kaga wannan kamalin ni'ima ce kuma kaga wannan shine alamar wato shine amfanin a samu salihin mutum cikin cikin cikin cikin family cikin usra ba mamaki wannan salaha ta shi yana su har ta kai ga wani wanda watakila bai cancanci ya kai wannan matsayin ba amma a dalilin wannan sai a jawo shi shi ma a kai cikin shi yasa tarbiyyar ya'ya yara suke da kyau ka tarbiyyar ya'yan ka wasu kai ba za ka yi abin da za su yi ba in suka zo suka yi wani abu to karshe dalilin sai ubangiji su wani ala sai ya jawo ya kai ka a matsayinsu ko da kana aljannar wasu aljannar duka za su kai kasu ba kana can kasa kasa su kuma can sun yi abin da aka yi sama da su ko ruwa to yayin da suka kasance sun yi wasu ayyukan alkhairi suka kasance ɗayan ɗanka ne ko ɗayanka ne to a dalilin sai a ce shi ma wani a masa promotion ƙara masa kawai a ɗaga shi mene ne dalili saboda wancan kawai ba magana kana ya tafi wa wa huwa subhanahu in kana la وهو miad fa innahu wa'adahum biha bi فإنه min jumlatiha du'a malaikatihi lahum bi an yulqi lahum يدخلهم bi rahmatihi mala yace wa huwa shi Allah subhanahu wataala duk da cewa baya saba alkawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah idan ya alkawari baya baya sabawa da ya alkawari na zai ba mutum abu kaza da kaza da kaza na ni'ima to ubangiji subhanahu wataala baya saba wannan alkawari baya tashin wannan magana to duk da haka yake to yayi amma yayi wa bayansa alkawarin zai sa su aljanna ne da wasu dalilai ba kawai cewa ya kawai kun wayi na yan aljanna ne ku ba sai dai kawo shari'a kawo annabawa da littafai cikin kunbi wannan shi kenan in kuka yi kuka biyu mun ya fara kawo khawfun alaihim wala hum yahzanun ku fa ulaika ashabul jannati hum fiya khalidun ga shari'a ta nan in kuka bi shi kenan kun zan yan aljanna shi kaga ya musu alkawarin aljanna da wasu dalilai tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu bima kuntum ta'malu wannan aljanna ce da aka ba ku bima bi sababi wannan ba'u sabab alba'u sababiyya ce alba ce sababiyya saboda abinda kuke aikatawa ba ba'ul iwas ce akwai alba'ul iwas ce ka an baka saboda abinda kai din nan kamar ka sayi wannan aljanna ne a wannan sabab ne ubangiji kawai ya baka wa abin nan in ka zo gida na zan karrama ka sababin in karrama ka shine zuwan ka gidana ta karrama da zan maka tafi karfin zuwan naka kila zuwan naka ka hau eh, kurkura dan ba da yan abin da amma ji amma kila ba kashe 200 ba ko 300 ka hau kurkura ka je gidansa shine kai wahalar ka amma ka je ya maka karrama ta dubuwan kaga ai ba ka hada kurkuran ka kudin kurkuran ka to waɗannan asbab ne kawai sabab ne wa min jumlin jumlatiha daga cikin jubillar waɗannan sababbai da Allah ke kai aljanna mutum aljanna da su akwai du'a'u mala'ikati lahu addu'ar da mala'iku suke musu bi an yudkhilahum iyyaha bi rahmatihi na cewa Allah ka shigar da waɗannan bayi naka da rahama rahmatka cikin gidan aljanna duk wanda zai shiga gidan aljanna da rahmar Allah zai shiga duk wani wanda zai shiga gidan aljanna to rahmar Allah ce za ta bebe shi shiga gidan aljanna ba aikinsa ba ba aikinsa ba duk yadda yake jin yayi aikin kwarai to dauka wannan sabab ne dai ya rike kamar yadda Allah ya ce wanda yake aka ce wanda baya da lafiya sha magani amma mai ba da lafiyar shine wa shi da Allah to haka nan aka ce wanda yake san aljanna yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma daga karshe dai ubangiji subhanahu wataala zai zai zai bai shi da rahama ne ba shi aljanna saboda in za a yi lissafin zai ban kwariya ta to ba za ciko zai biyo gaske ba zai biya ba eh yini daya ana kai masa bil yini daya ba zai aikin sa duk ba zai biya ba bare a yi masa bil rayuwarsa gaba ɗaya tun daga haihuwarsa tun yana ciki ma har zuwa mutuwarsa a aje masa bil a ce to ga abin da ka sha saboda ka ayi wa ayyukan kai lissafi a yau wa da sabi lissafi da za ka yi biya ba zai biyu ba to ramar Allah ke bai bai mutane sai su shiga aljanna sun yi wancan sababin da Allah ce su sun rike wannan sabab wannan dalilin da Allah ya ce ku rike shi shine igiyar da za ta kai ku aljanna ku rike in ba rike kuma sai in tallafo ku da rahama sai ku shiga to amma an kai rike sabari kuma ka zauna ka ce Allah ya shigar da kai aljanna haka kawai ba wannan kamar mutum ne bai da bai da aure kuma ya zauna yana cewa Allah ka kawo yaya kaga mutane kallon ma ku ci za su ya ki aure amma sai ki Allah ka kawo yaya to bantarar da za a yi shi ma kamar adaba adama a yi ko bai yake so shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa babu wani wanda aikin sa zai shiga da shi a aljanna lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna ba wani wanda aikin sa ne zai kai shi aljanna sabai suka dubi annabi sallallahu alaihi har kai kawai irin ganin irin dagewar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wajen neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala da ayyukan alkhairi ba ka kautawa to amma ga shi ya ce ahadud na kira fi siyakin nafi tana nufin umumi kowa da kowa ya shiga har shi suke da to har kai ko zai yi kai ba ka sai ce hannu illa an yata gamma da ni Allah bi rahmatu sai dai Allah ya lullube ni da rahmatu amma sai ka ga wani saboda saboda jahilci saboda jahilci yana wani abin da watakila wani bida bida ce haka wani abin ba wani abin da zo a gani ba sai ka je cewa ai ko dan abu kaza ko dan abu kaza na tabbata sai Allah ke da na tabbata sai Allah ke da aljanna har da waya tabbata Allah yana cewa ya da'una na ragaban wa rahaban kanu khashi wa rahaban suna kwaɗayin samun abin da suke na bautar Allah na ladan abin da suke suna kuma tsoro na yi ma'ata wa kulubu hun wani وجلة ga abin da suke yi suna ta yin shi ba a kauta kuma sun suna na kaduwa suna rawa suna jin tsoro za a karba ba a karɓa ba to waɗannan bayan Allah annabawa ake magana innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in wani annabawa kenan Allah yake magana salihai su jafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun amma cikin tsoro suke bainar raja'i wal khawf tsakanin sa tsammani da sa rai da sa fata da kuma tsoron ko kuma wannan aikin nasu ya dan samu tangarda ba su sani ba ya samu matsala a haka suke bautar Allah to amma wani ya zo da wani tarkacen aikinsu zai rika cewa tabbas Wai ran yana mai da martani kan masu kushe masa sace ko bai yi wani abu ci tabbas abin da ni na tabbata sai Allah ya bani na da akan kaga wannan akwai jahilci annabi yana cewa an har kai ji hanni to me kai zaka yi zaka haka zaka samu tabbas ba da yake da tabbas wanda da cikin magabata yake cewa da na da ina da tabbas Allah ya karbi sujjada ɗaya cikin salloli da nake sujjada ɗaya ba sallah ɗaya ba yace da na ji dadi saboda Allah cewa inda ma ya takabbaru Allah min al-muttaqin Allah yana karba daga masu tsoron Allah inda zan san ya karba ya karba sujada dai to na san ina cikin masu tsoron Allah ke to sujada daya yana fatan ina ma ina ma zai da tabbata yana da to shi yasa ba ka gajiyawa ka duba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam dinnan da akai ta musu albishir da aljanna yau ka ji an yi ma wannan gobe a yi ma wancan jibi a yi ma wancan su zo su yi wani abu a ce duk gaba ɗaya ɗan aljanna ne duk gaba daya shekaru wanda suka fita uhud gaba daya Allah ce laqad taba Allah Allah gaba daya ce ya yi musu laqad taba Allah ala nabi wal muhajirin wal ansari alladhina tabi'u fi sa'ati al usra duk gaba daya Allah ce ya yi musu su su wajen duhu ta nan wanda da Allah ce ya yi masa aiki kenan ya gama samun abin da ake bukata su su dubu talatin suka fita yakin da bukata duk Allah ce ya yi musu لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ولد نسكي وأن نسأل وسلم مبايعة أشم بشياء الصلح الفديبية فسودبوا الأليب يرزق ذات أليب نزوع الأليب يرزق أن الذي لن يدخل النار أحد مبايعة تحت الشجرة بعد ذلك هي مبايعة أشموا أن بشياء من شرطة لديش بوتا هذا بس تنسى مسأل تنسى نعجل amma cikinsu ba wanda ya fito yana ta abin da ya ga dama da ke da aljanna ya zama sai na Usman cewa annabi sai ma zarra Usman ma amina ba daga yau duk abin da sai na Usman ya ba zai cuce da ba amma ka duba bai san da aka kashe shi da azumi yana karatun Qur'ani bai daina azumi ba na nafil bai kuma daina azumin nafila yake sannan kuma yana karatun Qur'ani bai daina ibada ba bai daina sallolin sa mu da bai daina ba to waɗannan su suka san hakikanin addini kuma suka san hakikanin alakar bawa da ubangijin ba waɗanda za su ta ne ta abin da suke so ba kawai suna sai magana su yi rabbuna rabbuka ghafurur rahim rabbuka ghafurur rahim amma ya manta shadidul iqabi bil qawl ya manta inda azabi la shadid biya manta wannan baya fadarsa to me yasa Allah ya faɗi wannan yadda ya faɗi gafurur rahim haka ya faɗi wannan nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azab alim lokaci da ya faɗi wannan inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim saboda kaga wannan sune wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira khalq خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا saboda sun rike wani abu na na littafi sun saki wani in aka yi magana dan me za ku rike wannan ku saki wannan sai yin gafaru lana ko sun rike duniya sun saki addini hudun arada hada al-adna shine duniya sun saki addinin sun saki la ilaha illallah sun rike duniya in an musu magana sai yin faru lana kaga ubangiji mai gafara ne gafuru rahim saboda shi addini ba haka sai kalla addini gaba ɗaya kalla ubangiji da sifofinsa gaba ɗaya ba a san karin jihar da wata sifa akan wata sifa kike na sai ka halaka barka jin jihar da sifar tsoro sai ka halaka karin jihar da sifar fa'an mali da buri, gurice shi ke nan nan ma sai ka halaka zama na kana tafiya bayan raja'i wal khawf waɗannan sune kai da suke ɗaukar bawa dan aka ce ga tsuntsu suke da ya cire ba inda zai ji to waɗannan suke sune fufukai guda biyu a raja wal khawf kana sa tsammani kana tsoro to shikenan sai tafiyar ta yi kuma sai ka kai inda kake so ka je to ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu alkawarin shiga aljanna bi asba min jumlatiha du'a malaikatihi lahum bi an yulkhilu bi an yulkhilu iyaha bi rahmatihi fadakhaluha bi rahmatihi fadakhaluha bi rahmatihi allati minha an waffaqahum li a'maliha fadakhaluha sai su shiga aljannar da rahamarsa wani daga cikin rahamar nan tashi shine ya ba su dacewa daga munkatar su yi ayyuka na kwarai su yi ayyukan shiga aljanna sauraka idan ka ganka kana aikin Allah aikin Allah to ka sani wata rahama ce ta ubangiji gare ka ita ma rahamar ubangiji ce ka ganka cikin masu aikin alkhairi ka ganka ba da na duk da kai aiki ka ga duk wani abin alkhairi kana son a sa ciki a tunatar da kai a faɗakar da kai in ka manta a tunatar da kai to wani rahama ce ta ubangiji gare ka annabi cewa ko ya malo kullun mu yasaru lima khuliqa kala ku yi aiki kowa an hore masa abinda aka halicce shi saboda shi ba ka sai Allah ya hore maka abinda ya halicce ka saboda shi Allah ya halicce yan aljanna tun lokacin da ya halicce aljanna ya halicce 'ya'yanta. ta ya halicce wuta ya halicce 'ya'yanta, ta haka hadisin yanzu inna allaha khalaqa al-jannata khalaqa al-jannata li ahliha wa ya halicci aljanna daga yan aljanna ya halicci ta da yan wuta haka wanda yake dan aljanna dan aljanna wanda yake dan wuta dan wuta sai suka ce ya rasulullahi to famal famal amal me yasa za mu ci gaba da aiki me yasa za mu ta sallah mu ta kaza mu ta kaza tunda an riga an gama komai annabi ce i'malu wa kullu muyassaru lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa an hore masa abin da aka rice shi da saka in ka ganka cikin mutanen kirki a to wannan shi ne abin da Allah ya ce ka da shi kuma sai ka ji ka sauki kake komai ba takuruwa har daɗi kake ji za ka ji damuwa ka ji wani aikin alkhairi ana ta yi baka sani ba sai ka ji ka damu da zarar ka aka san ku sai ka ji shaɗi sai ka ji farin ciki to haka kullum mu sarru lima kuli kala ba amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wannan duk يغلقت هذا كلمة لا إله إلا الله من أعطى عبادة دوكية وصل دفع الحسنة يغلقت كلمة ما في كلمة لا إله إلا الله التي فسد يسره لليسر زام صوقك كيمان زام صوقك كيمان هل يكيد ما في صوتي هل يكيد سامق الجنة فقط قوم إلاكي زي جي في صوتي عبادة ذاتي نصر دائم أنت زي جي فندل وذاتي نصر فقط فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسد يسره للعسرة to wani yana daga cikin rahamar ubangiji wata ala ka ga ka cikin dubu dubu cikin masu aikin alkhairi dubu dubu cikin aikin da'a yana cikin rahamar ubangiji wanda ita kuma wannan ita ce za ta kai ka zuwa ga samun aljanna wa aqama malaikatahu yad'una lahum bil qul yana da cikin rahmar ubangiji da ya samar da wadannan malaiku ya tsayar da su domin su yi sai masa addu'a Allah ya shigar da su saboda ka koda koda Allah subhanahu wataala ya alkawarin cewa zai sanya bayan samunai a janna ya yi musu alkawari ne da waɗannan azabin da waɗannan dalilan sun cika waɗannan dalilan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai kai su aljannan sa sun ba akbara subhanahu an mala'ikati annahum ma qalu aqiba hadhihi ad-da'wa innaka antal azizul sannan Allah sai ba da labarin mala'iku abinda mala'iku suka faɗa bayan wannan addu'a na cewa innaka antal azizul hakim cewa ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم cewa lalle kai Allah ga garba dole mai hikima ma'ana ai masdaru zalika wa sababuhu an kamali qudratika wa kamali ilmika ma'anar abin suke nufi da kai ne ga garba dole mai hikima cewa mabubbugar wannan abu inda wani abu ya samo tushe da asali inda ya samu sababi da kuma gayarsa ƙarshen al'amarinsa duk daga kamalar ƙudurar kan ya taho da kamalar ilimin kan fal'izzatu kamalar aka ce izza ce inda ka an tal'aziz mene al'aziz al'aziz kamalar yana da cikakkiyar ƙudura ba wani abin da zai gagare shi shi ne al'aziz wanda babu wani abu da ya fi ƙarfinsa walhikimatu kamalar ilimin hikima kuma alhakim yana nufin kamalul ilmi cikar wato kamalar ilmi cikar ilmi ilimin ubangiji subhanahu wataala kammalalle ne komai da zai yi ubangiji wata ala yana sanar da inda ya kamata ya tashi shi yasa ka ubangiji wata ala yana hada waɗannan tuhumi guda biyu al-izzatu wal hikma saboda aka samu al-aziz bila hikima to barna zai yi a samu mai kalbi ba da hikima bai san inda ya kamata ya nuna ƙarfinsa ba sai ga cewa ya ɗan ƙanƙanin yaro ba ya bi sai ga ƙarfin nashi ba a inda ya dace ke sashi ba yana ji shi da kuɗi yana shi da izda sai ga cewa yana kashe kuɗin abin banza da wasu saboda ga izdar ya samu amma ba hikima wanda yake da hikima ko ba da izdar sai ga cewa ga hikimar amma ba zai sa inda za ta yi amfani saboda akwai sa ga shi da dabaru da waye da waye duk ya sani sai dai kawai shiga rediyo ta su ai da an buka za an buka za wallahi za a samu amma ba ba da zai yi ba ba inda ba karfin tare da shi saboda ka yana gani ana ta kwaba amma ba inda zai yi sai dai ta bayanin kamar kawai kenan ba to amma aka hada masa biyu gashi da inda yana da karfin kamar kudura qudra sanin koyar da yana da hikima sai ga abubuwa sun tafiya daidai sai su tafiya daidai sai sai a ta murna to shi ubangiji subhanahu wataala ya sifantu da kamala ta waɗannan sifofin guda biyu ba wai kawai sifanta da ba wanda zai sifantu da kamala su in ba yana da ikon to ikon nashi dole zai zama iyakantacce ne akwai wani abin da shi ba kawai sai dai hakura ya sa ido ba yadda zai iya ba zai iya shi ba in yana da hikimar to hikimar ta wasu abubuwa wasu abubuwa kuma ba lalle yana da hikimar su ba to ubangiji yana da kamala ta kudura ta kowane lahiya. babu abin da ya gagare shi haka yana da kamala ta ilimi da hikima babu wani abin da Allah subhanahu wataala bai san inda ya kamata ya yi shi ba to shi ne suka yi tawassuli suka cikin sifofin suka faɗa cewa yana da kamala ta iko yana da kamala ta kudura ta hikima wa bi hatayn sifatayn yaqdi subhanahu ma yasha da waɗannan sifofi ne guda biyu ubangiji yake hukunta abin da ya ga dama wa ya'muru wa yanha ya bada umarni ya hana wa yusibu wa yu'aqib ya bada dada ya yi uquba to duk wanda ka ga duk abin da ka yi umarni da a cikinsa akwai yana akwai hikima a ciki duk abin da ya hana akwai hikima a ciki da ikonsa yake iya baka sakamako da ikonsa ya maka uba kaga duk waɗanda sifofi za su shiga cikin wadannan abubuwa duka in ka bi umarninsa sa akwai hikima kuma yana da ikon ya saka maka idan kai in ka yi aiki da abin da ya hana ka hannu to wannan abin da ya hana din akwai hikima a ciki sannan kuma in ka ƙi hannuwa yana da iko yadda zai maka uku ba fahata da sifata ne masdarul khalq wal amr da Allah ce alalahu al khalq wal amr Allah shike da khalq shike da al'amr al khalq shi halitta babu wanda ya tarayya da Allah subhanahu wataala cikin halittar komai da ka gani shi kadai ya halittar kayansa to haka yake da al'amru al'amru shine anan ana nufin shari'a gaba ɗaya yi kaza bar kaza shi ma na Allah ne yadda ka san shi ne ke da halitta shi kadai to haka nan umarni da hani a hannunsa suke al'amuru ana ana nufin umarni da hani ta ne sauraka alkhalku wala yana bangaren ikonsa da kudararsa da kama da kudararsa al'amuru kuma yana bangaren hikimarsa don abin da zai yi umarni da shi ko ya hana yana da akwai hikima a cikin saboda haka da alkhalku da al'amuru suna taho ne daga waɗannan sifofi guda biyu al'azizu alkhalku suka fito daga nan sannan kuma alhakimu al'amuru ya fito daga nan lokaci ya yi za mu dakata a nan abinda muka yi na daidai allah ya ba mu lada na kuskure allah ya bi mana sallallahu wa sallama ala nabi na muhammadu wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai sanarwa da mala adam zai yi da sai dakata a saurare shi Thank you.